الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون Allah ne yake koro iska yake tasar da ita sai wannan iskar ta motsa hadari ta juya shi sai Allah ya jera shi a cikin sama yadda ya ga dama da yawa ko kaɗan ya mayar da shi yanki yanki sai ka ga ruwa yana fita a tsakanin wannan hadarin idan ruwan ya samu waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa sai kaga suna farin ciki da rahamar Allah a gare su ta saukar da ruwan sama wanda fitowar tsirrai da abin da suke bukata su da dabbobinsu take biyo bayan saukar ruwan.